أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sati biyu da fara azumi sha biyar a watan tara ramadan hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da hudu a watan uku masu shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na uban bin ka'ab da yake nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma ramadana muna suratun nisa'i wa akazna minha salasata ashara darsan mai darsa goma sha uku mun fara darasi na sha uku da zargin da Allah ya mai yahudawa bi sababi a ash-shani'a sakamakon aqidin munana wa amaluhum al-khabisa da ayyukansu marasa kyau alaihim la'inullahi ila yawmil qiyamah bi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi baka ga wanda aka ba su wani kaso na littafi ba da an ba su littafin duka sun dauki rabi sun bar rabi ko sun dauki dan kankane wani abu daga sun bar wani abu yashtaruna dalalata wa yuriduna an yadullu sabila wato suna sayan bata da shari'a duk wanda aka yi ajje abin da yake da shi ya dauki wanda bai kai shi ba ai yayi asarar ciniki to a wannan akwai tsoratarwa ga bayin Allah anil igtirar bihim kada su rudu da yahudawa walu'u'i fi ashrakihim kada su fada shirkarsu summa da Allahu sannan Allah ya kira ila da'ahumullahu Allah da ya kira su Yahudawa ila tasdiqi ma ja'a musaddiqan lima ma'ahu su zo su gaskata abin da yazo yake gaskata abin da yake tare da su a tarar take tare da su wa katamna bi izami kadari ma hum alaihi min ashriki shirki sai muka rufe darasin jiya da girman hadarin abin da suke kai na shirka wasu ijaza'ihi da mummunan sakamakonsa bi qaulihi ta'ala inda Allah ta'ala yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in dai shirka aka mutu ana yi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafartawa koma bayan shirka ga wanda hikimarsa ta wato zartu ya gafarta masa wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala faqad iftara isman azima ya kinki muqatan zanubi wa amma sanabda'u bihi al-yawma game da abin da zamu fara da shi yau ma zalal siyaqu yatahaddasu an aqaid al-yahud al-fasida har yanzu dai siyakin ayoyin yana magana ne akan aqidojin yahudawa wa inna aqidojin nasu wato na barna wal ibtira'u ko wal ibtira'i ala Allah da kuma kirkiran magana da suke su zingina ma Allah kama ya qulu rashidu riba kama yana rashidu da yake faɗa cikin tafsirul manar kanatul yahudu tufakhiru mushriki arabi yahudawa suna wa mushrikan larabawa alfahari wa gairahum da wasu larabawa ma da su yahuda suna kowa alfahari bi nasabihim da dangantakarsu wa dinihim da addininsu wa yusammuna anfusahum har ma yahudawa suna kiran kansu sha'aballahi al-muqtar wai su wani tsagi wani ƙungiyar Allah zababbiya shi ko Allah a gurinsa inna akramakum indallahi to duk wanda zai zo maka da cewa shi shine kawai ba shi wannan ka'ida ta Allah inna akramakum indallahi atqakum to amma su suna yawa mutane kafafa ta su ne kungiyar Allah zababbiya wa kadhalika nasara haka ma nasara wa qad haka Allah ta'ala anhum qawlahum Allah ya hakaito daga gare su maganganun su daga ci suna cewa na ullahi a'udhu billahi Allah ba shi da amma suna cewa mu mu ne ƴaƴan Allah wa uhu kuma muka fi soyuwa a wajen Allah to duk wanda ya gaya maka wannan ce masa Allah lam yalidi walam yulad shine ka'ida suratul ma'ida aya ta 18 wa qawluhu da fadin sa da yace suna cewa lan yadkhula jannata, ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai dai wanda yake ba yahude ko ba nasari shi kuma Allah yace aljanna uiddat lil muttaqina duk wanda ya ga maka wannan ba shi wannan ka'ida a aljanna uiddat lil muttaqina ba ba yahude ko ba nasari ba a lil muttaqina kawai ko ma wane ne suratul baqara aya ta 111 wa qaulul yahudi da fadin yahudawa kasatan ake bai su suke ta lan masanan naru illa ayyaman ma'dudat suka ce su wuta ba za ta shafe su ba in ka goko wuta ta shafe su to yan kwanaki ne go in ma wai ta shafe su ba za ta shafe su ba kai tsaye in kuma har ta shafe su ana suna daga cikin da za su shiga wuta to kirga musu kwanaki a wuta ba da tsira za su yi ba Allah ya sauke tilka amanihum wannan burace-buracen sun suratul baqara ayata tamanin, 80 wa kullu haza min tasfiyatihim li anfusihim to duk nan yana daga cikin yadda suke tsarkake kansu wa gururihim bihim da yadda suke ruduwa da kansu wa ya yataqarrabuna qurba qurba'ahum suna gabatar da wani abin da su gabatar na neman kusanci ga Allah a gurinsu wa ya za'amuna suna raya annahum la khataya lahum wala dhunub su ba su da kuskure ba su da zunubai shafafu da mai ne su fa an zala fihim bi Allah ya saukar da wannan ayar da mu tashi akan ta ka 49 aran mamana Umar A'udhu billahi minash shaitanir rajim mm-hmm. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum haka Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila Wata tambaya ce ta mamaki ta'jib min halihi Allah ce alam tara baka gani ba ilal ladina yuzakkuna anfusahum ga wanda suke tsarkake kansu kamar yadda muka ji dinnan sune kaza sune kaza bal itrabi ne nan kuma su bar maganar su aje musu zancen su Allahu yuzakki man yasha ba wani ne yake tsarkake kansa da kansa ba yace ni ne kaza ni ne kaza a Allahu yuzakki man yasha amma wannan ne mu al'ummar musulunci abinda Allah ya mana ya gaya mana fala tuzakku anfusakum wa alamu bi man ittaqa kar ku tsarkake kanku da kanku shi yafi sanin waye mai tsoron sa baka zuwa ka ce ni ne kaza yawa saboda haka wallahu yuzaki balillahu yuzaki man yasha wala tuzlamuna fatila amma duk aiki mai kyau ne ko mun kankantar sa ba za a wato zalunce ku ba fatila suka ce shine in ka fara dabino tsakiyar dabino wani ɗangaren da yake tsakiyar dabino daidai da shi ba za a zalunci kowa ba a ko kuma ƙwallon dabina akwai wata leda fara-fara a jikinsa ita ce fatil to da wannan Allah ya ce wala muna fatila mai tafsirin mana ya ce wala yazlimu Allahu haula illazina yazkuna anfusahum Allah ba zai ba zai zalunci ba su wa'annan ma tsarkake kansu wala gairahum bare ma wasu su min hisin halitun sa shay'an ko yaya yake mimma yastahiqunahu in dai sun cancance shi bal a amalihim walau haƙiran kalfatin aikinsu ne ko da ƙanƙantarsa bai wuce wannan ƙyalle da take ɓawon dabino ba ƙwallon dabino ba waƙadi bayyana min ƙablu malai mun yi bayani a kan wannan na asalin zulmi cewa asalin zalunci biya ma'ana an ƙasu a tauye maka ya yi aikin da za a ba shi dubu goma an ba shi dubu takwas ba an tauye masa ba to an yi masa mai kenan an zalunce shi shine an naqasu ai layan yanqusuhum min jaza min jazai Allah ba zai tauye musu komai ba na sakamako ala a amalihim abisa ayyukan su alhassana in sun yi kyakkyawa shay'an ba za su tauye musu komai ba ma bi adami tasdiyati shay amma ko yaya abin yake bi adami tasdiyatihi iyahu saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai tsarkake su ba at-sa'idi yake cewa haza ta'jibun min Allah li ibadihi wannan wato mamaki ne daga wajen Allah game da bayinsa a karo na biyu kuma wa tawbihun lil ladzina yuzakkuna anfusahum min al-yahudi wan nasara da kuma nuna wulaƙanci da tunanin bai ba ga wanda suke tsarkake kansu cikin yahudawa da nasara wa man na hawahum da wanda kuma ya bi tashansu. min kulli man yuzaki nafsahu cikin kowane mutum koda ba bai hude bane da yake tsarkake kansa bi amrin laysa fihi da al'amarin da kuma shi bai tantance shi ba ka'idar masu imani duk abin da ba su yi ba ma ba sa so a jingina musu wannan shine ka'idar imani kar a yabe ka da aikin da ba naka ba kuma ka karba ka zama dan tadalisi kenan ka zama dan algush kenan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wani sahabi yake ba da labari yake cewa kuntu inda Sa'idu bin jubair ina wajen Sa'idu bin jubair a zaune sai ce manin lazi ra'a kaukaban lazin bari bariha waye daga cinku ya ga taurarin da ya fado a daren jiya taurarin da ya fado a daren jiya sai wani daga cikin mazauna gurin sai ce ana ni ne amma yana cewa ni ne kun san me sai ce ama inni lam akun fi salati amma ku sani fa ba sallah ne ba tunda a dare da dare ne abin ya faru ake tambayar wa ya gani in yayi shiru bai da sunan bai gani ba ya boye ilimi amma da yace ya gani kuma to da kar a dauka kiyamar ne yake sai ce amma inni lam akun fi salati amma fa ku sani ba sallah nake ba dan yana cewa shi ga a tsakar dare abin da aka to bayan Allah masu kiyamar ne to sai datse wannan kafar kar a masa wannan zaton na abin da ba nasa ba sai ce inni lam akun fi salati ni ba sallah nake walakin ne lodikitu sai dai wani abu ne ya sare ne abin da ke Allah daga ko harbin kunama ko saran mace to maimakon zancen taurari kuma da ya ce wani abu ne ya sare shi kawai sai aka bar wancan magana sai aka ce fama za aka to me kai sai ce irta kaitu na nemi abin tofi kenan sai aka ce fama malaka ala zalika to me kai ka cewa a maka tofi wannan kuma yana kara maka cewa su magabata yan hujja in kai da wani dalili kai wanda kai ma haka ake so ke ma mu ma haka ake so rayuwar mu ta zama ka'idar wala ta fa'ala ilan hatta ta'lama hukuman lahi bi kanka aikata aiki sai ka san me hukuncin Allah wannan aiki da ya ce tofi ya nemi a yi masa sai aka ce fa ma hamalaka ala zalika me kai ka yin tofin sai ce hadisin haddathana hu sha'abi ya ce wani hadisi ne imam sha'abi ya ba mu labari me kwan ji a yi shurutun da yana da hadisi sai aka ce wa ma za haddasa me ba ku labari wa ma za haddasa wani hadisi ne sai ce ya ce la ruqyata hadisin ya ce ba a tofi illa min ainin aw kuma sai wanda aka yi masa kambun baka ko kuma mashasharar zazzabi yace shi yasa ni ma da wannan yace abin nan ne ne ba a mun tofi sai aka yi ba masa aka ce a majalisi ba ake wannan magana aka ce laqad ahsana man intaha ila ma sami'a haqiqa wanda ya ji ilimi ya aiki da shi ya kyautata sai eh, dama ka ka ka sani ka aiki kaga wannan laifi ne ka tsora kanka hujja amma maninta ha ila ma sami'a wanda ya kurewa abin da ya ji kurewa abin da ka ji na ilimi shine aiki da shi aka ce a hasana ya kyautata amma ko kun san duk da wannan yaban da aka masa sai aka ce sai dai kuma mu muna da hadisi to sai kawo wani dogon hadisi yace wata rana ana zaune da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce uridat alayya al-umam an bujuro min da al'ummai wannan bujiro masa da al'ummai wasu malamai suka ce a mafarki ne wasu suka ce a isra'i da mi'raji ne kowanne ne gaskiya ne mafarkin annaba ba irin na da naka bane yawwa kai ne za ga yi mafarkin ka samu kuɗin da duk matsalolin azumi da na sallah ka gama da su ka tashi kana neman bashi ka kai mafarkin ka ba gaskiya ba ne amma ma mafarkin annabawa gaskiya ne inda za gane mafarkin annabawa gaskiya ne annabi ibrahim da ya mafarki an ce yanka annabi isma'il ɗansa da aka waye gari mai ce ya bunayya inni ara fil manami anni huka, kan ma za tara kala ya abatu fa'al matu umar kaga matu umar ashe umar ne nasu su gaskiya ne nasu amma kai kwata akai ma in kai mafarki mummuna kar ma ka gaya kowa ka nemi tsari in kai kyakkyawa ne aka ce kar ka gaya kowa sai wanda zai taya ka murna da addu'a sai ka gaya masa to kaji ma fasara mafarki amma mafarki abu bi ake masa ka dana ma zamun mutane in kai mummuna ka nemi tsari karka gaya wa kowa in kai kyakkyawa ka nemi Allah ya tabbatar kuma ka gaya kowa sai wanda kake sa ran zai taya ka da addu'a shikenan ka gama da fasara to da ka annabi ibrahim ya ɗansa me kake gani yace ifa almatu umar ka tajibuni insha Allah min as sabir wannan shahid din mai shi da farki annaba gaskiya ne to kaga annabi ko a mafarki ya gani ko a isra'i da mi'raji in a isra'i da mi'raji ne kuma da ma zahiri ne har kana da sura subhanal ladhi asara bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa kaga to laka annabi ya ce uridat alayya al umam fara'aytu an nabiy wa ma'ahu rahatun sai naga wani annabin tare da shi da mutanen da sun haura bakwai ba sai goma ba wan nabiy wa ma'ahu rajulun wa rajulani daga wani annabin tare da shi da mutum daya wani annabin da mutum biyu sai ce kai wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad na gama annabin da ya ta an tashe shi baya tare da kowa yace fa iza bi tawadun azim sai ga kuma wani taron mutane masu yawa aka tun aka nuna mu fazanantu annaha ummati sai ne zaton wannan mai yawan al'umma ta ce fa qila li sai aka ce da ni haza musa wa qaumuhu wannan musa ne alaihi salamu da mutanansa yace fa nazartu ila al-ufuqi sai na sake duba gefe sai aka sake nuna mun wani taron mutanen da yafi na annabi musa din fakila sai aka ce fa ummatik to wannan ita al'ummar kuma ba su tsaya iya yawansu da ka gani ba wa ma'ahum sab'una alfun yadkhuluna aljannata bila azabin wala hisab bayan su din akwai estara da ba a nuna maka ba kuma kalle wa wa'annan estara din su rubuta ba ne za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi wanda ya ga taso wasu daga kabari shi ganta ko ba aljanna duk wani gosulo baya gaban su kawai jira sai a bude su shiga wannan kuma sai babban abdullahi farin jakada ya zo eh dan ba wanda zai shiga aljanna sai ya shiga shi da kansa yace ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astabtuhu sai in nemi a dai fa yuqalu man anta ya ce wane ne faqulu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu bika umirna bi alla naftaha li ahadin qablaka sai ce da kai aka umarce mu kar mu bude wani kafin ka to shi wa'annan yattara ɗin da aka nuna masa dubu saba'in wanda ya ga tashin su daga kabari shi gansa kofa aljanna kawai to rita sallama dama Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim ko mai tausayi ne yana tunanin al'ummarsa wannan yawan na mutanen da ya gani da yassara ɗin duk bai shagaltar da shi ba yana faɗake yana sane da cewa saƙonsa ba irin na sauran annabawa ba ne don wani annabi da mutum bakwai wani da mutum kuma wajen yan uwansu suka ji akahum shaiba akahum saliha akahum huda shi fa fatan linnasi bashiran wa nadhira don haka sai yasa bai shagaltu ba da wai duk wannan yawan da ya gani yace sai ne mu ubangiji na ya kara mu wa'annan yastara din su fi mutum dubu 70 to kuma kari ne na dan gata inda yake da gata sallallahu alaihi wa sallam na sha faɗa kai idan wani ya baka dubu 70 duk ka a wajensa kai mita ya kara goma 80 ya kura maleji da ka ki tafiya shi dubu 100 kake so dauki ka tafi wannan fa kai katanga gata ke amma shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nemi a ƙara masa dafa atan wahida karo ɗaya at once sai aka masa ƙarin ɗan gatan inda yake da gatan sai aka ce to kowane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ɗin nan to ya kowa matsayin kowa mutum dubu saba'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbai wannan labari sai ya tashi sai ya shiga gida fakazan nasu fi ula'ika to su kuma sahabbai sai suka kutsa cikin wa'incan da za su shiga aljanna dubu saba'in sau dubu saba'in su waye domin su kullum muna faɗa fiƙihun su mai kyau ne ina ma'anar fiƙihu fahimta sun san ba a samun abin da yake wajen Allah sai dai ma Allah biyayya in ka ji wani baban zaba in ba a sha dare ba a sha rana saboda ka waɗannan suwaye kuma aiki suka yi suka fara tattaunawa wasu suka ce tana iya yiwa wanda suka rayu a farkon musuluncin nan ne duk wahalar nan su suka sha ta farko as-sabiquna al-awwaluna aga su kenan wani a cikin su ne da kadan lati haba ba mun biyo ta jahiliya mun bauta gumaka ina zamu samu wannan matsayi sai wani ce to la Allah mu ne allazina wulidu fil islam wa lam yushriku billahi shai'a wanda aka haife su a musulunci su ba su shirka da Allah ba wani ce kai ni ina ganin wasu ne za su zo bayan mu su ma addinin aikin da bai masa ba su samu wannan matsayin mai ruwa da ya fadaita ce fa zakarul ashiya'a sai suka ambaci abubuwa masu yawa an kokarin istinbadin su na su gano suwaye waɗancan mutane can sai annabi ya fito sai suka ambata masa tattaunawar su sai ce oh su kuke so ku sani kuma ladina la yasarquna wala yatayyaruna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne wanda la yassar kuna ba sa neman a yi musu tofi ana ke maka hadisin wancan mutumin wanda yake ba taransa aka yi ga abin da aka jinjina masa da ya kawo nasa aka ce kuma muna da hadisi su ne wanda ba sa neman a yi musu tofi kai wa kanka tofi ya halatta ai kamar ka je kwanciya bacci kana hada hannayen ka ayatul kursi wa falaq da nas ai tofi ne ko hadisin abi hurairah da shi dan ya sanar da shi annabi ya tabbatar ka gani kuma ka nemi wani ya maka arama kai na ciwo kama min ya halatta to amma su wanda za su ga aljanna ba azaba ba hisabi su la yasarquna ba sa neman wani ya musu istiraki shine ka nemi wani ya maka to ba sa neman wani ya musu wai me yasa ba sa so wani ya san tsakaninsu da Allah da na ce ma ya kama mun kai na ma ya san Allah ya zagaye da ciwon kai to su abinda ba sa so kenan shi yasa ba za su ce wani ya musu ba dan bai halatta ba sanan wala ya ta dayyaro ba sa canfi canfi ba wani mai kyau wala ya wuna ba sa lalata amfani da wuta don magani irin wuta ta zahiri kamar da ake wa dabbobi kamar da ake wa wani ciwon ba sa a kirji wuta ta zahiri ba sa amfani da wuta don magani sai ce wa ala rabbihim nuna su kawai ga ubangiji suke dogara annabi yana rufe bakinsa wani sahabi da ake cewa Shatu bin muhsin radiyallahu anhu sai sauri ya meke yace ud'u allaha an yaj'alani minhum ya rasulullah roƙa min Allah ya sa ni cikin su ya manzon Allah sai manzo Allah ya ce anta minhum kana cikin su a koba ta bude kenan kai in kana wurin kai shi an ana alkunya ma ai banda ta aljanna sai wani sahabi ma yace ya rasulullah ud'ullah an yaj'alani minhum ni ma roƙa min Allah ya sa ni cikin su sai annabi yace sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya riga ka malamai sun tattauna akan me yasa annabi ya rufe kofar wasu suka ce saboda tun wanda yake yake da kwalatin din yana tambaya har ma wanda bai da kwalatin kuma zai tambaya bayyana shi za a yi koya za a masa suka ce kai kawai dai a dunkule wannan yana nuna maka idan ana abin alkhairi ka zama yan gaba dai gaba in ga dai ko da daga baya Allah ya ce ya saukar da aya laqad taballahu alal nabi wal muhajirin wal ansar Allah ya karbu tuban annabi ya karbu tuban muhajirin ya karbu tuban ansar gaba daya amma dai a daidai wannan lokacin shi ce tasa ta zo hannu shi ta shi ma da harkar hausawa ce sai a ce kasuwa ta watsi dan koli ya riba to shi yasa suka ce kake in ana aiki alkhairi kada ka yadda kake baya baya yadda Allah ya ce wa tari'u ila magfiratin min rabbikum nan ku gaggawa neman gafara ta musamman daga wajen ubangijin ku aljanna ce ka fadin ta kaman fadin sama da ƙasa wa iddat lil muttaqina an tattare dan su masu tsoron Allah to kuke gaggawa in dai alkhairi ne gaggawar sa ake yanzu azumin nan kana yawa in wasu kwanaki sun wuce baka yi wani abin da zaka iya ba ka kwana ciki Allah ya kiyaye a kakka yadda abin da za ka iya yace walam arafi uyubin nasi aiban kana kasul na alif tamani yace ce ni duk alaifin mutane a aibin mutane ma ban ga mafi muni ba kamar kasawar masu iko abin da za ka iya abin da ka fi karfi ka kwanta ya danne ka za karka yadda ka abin da za ka iya da sunan addini da sunan ibada kuma ka ƙi, akwai ta tagabun tana jiran ka ranar ga. ko sallah aka zo annabi rama sai ya ce kumar matso kumar matso ku yi koyi da ni wani utamma bikum man ba'adakum dan wanda suke bayan ku su yi koyi da ku sai ce fa ma zala qaumin yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su zama suna ja baya ba har sai Allah ya mai da su baya ba zama ɗan baya da ɗan baya baya kai Allah ya datar da mu saboda haka wannan yake nuna mana wato su magabata ba sa yadda a yabe su da abin da ba nasu ba amma kaga su yahudawa yan hargido kawai sun tarkato komai da nasu da ba nasu ba sun ce nasu ne har ma sun ce su ne zaɓaɓɓu sauraka wa haza mujarradu da'awa la burhana alaihi wannan abin da duk yahudawa suke faɗa kawai da'awa ce babu dalili kuma wani mai hikima ce wadda awi idza lam yakun laha bayyinatun fa ashabuha adiya'u wai da awani ne kaza ne kaza in babu hujja sai kuna yi ne kana yi ne dan babu haraji dan ba za a tsiye ka ba wadda awi izalam ya kullaha bayyinatu fa ha ashabuha adiyau kawai yi suke dan ba mai hana su saboda haka da da'awi ne la burhana alaihi babu dalili wa innamal burhanu ma akbara bihi fil qur'ani fi qawlihi ai babban dalili shine abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani yace bala man aslama wajhahu lillahi wanne ne kauyen sa ga Allah wa huwa muhsinun ka gani yana mai kyautata aikin sa ba irin yahudawa ba falahu ajruhu inda rabbi yana da lada a wajen ubangijin sa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to kaji abin da ai ka'ida ba tsoro babu damuwa fa haula'i humul ladzina zakahumullahu to wa'annan wanda kaji a ayan nan sune wanda Allah shi da kansa ya tsarkake su dan ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wali haza qala balillahu yuzakki man yasha yasa ai Allah ne yake tsarkake wanda ya so ba ku abin da kuke da awa ba yahudawa aibil imani wal amal tsarkakewa kuwa tana ƙarƙashin imani da aiki na kwarai bita takalli anil akhlaqi da fita daga cikin munanan ɗabi'u wa tahalli bi sifatul jamila da yin ado da kyawawan sifofi wa amma haula'i amma waɗannan yahudawa fahum wa in zakau anfusahum ko da sun tsarkake kansu bi za'amihim da rayawarsu annahum ala shay'in cewa suna kan wani abu wa anna thawaba lahum cewa su suke da lada wahadahum su kadai fa innahum kazabatun makaryata ne fi zalika a wannan da'awar da suka yi laysa lahum min al-qisalin na nasibun ba masu da wani rabo daga cikin wato dabi'u siffofin tsarkakakku bi sababi zulmihim wa kufrihim saboda zaluncin su da kafircin su la bi zulmin min Allah lahum ba wai Allah ne ya zalunce su ba wali haza qala saboda haka Allah ma yace wala yuzlamuna fatila wa haza li tahqiqil umumi wannan dan a tabbatar maka ganewa ai la na shay'an wala miqdara fatilan Allah baya zaluntar kowa ko da da fatar dabino allazi fi shaqqin nuwati aw allazi yaftilu min wasakil yadi ko kuma fatil abinda idan hannunka ya dace in ka kankara yake fita to wannan yaje da wannan shine fatila Allah ba zai zalunci ba wato wani su ko su fa arshada ta'ala al-mu'minina to sai Allah ya dusantar da muminai ila hazihi akawali aqwali zuwa ga waɗannan maganganu da kirkiran ƙarya alallahi bitilkar da'awi da wannan da'awa muta'ajjiba mai bada mamaki kaifa sadarat minhum taya ta taso daga gajen su fa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa annabin sa aya ta 50 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله تعالى ce unzur ba ka gani abin mamaki kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhiba ta yaya suke ƙirƙirar ƙarya kuma su rasa wanda su yi ƙarya sai Allah kai wa dan adam ƙarya shi aka fi sani normal ne dan bai sani ba ka masa ƙaryar ma ka yaudare shi amma wanda ya san ka ya kyalice ka wanda abin da ke cin zuciyar ka ma kafin ka furta ya sani ya alamu mata surruna ya alamu ka'inatul a'yun kuma a ce shi zaka wa ƙaryar kaga laifi ne ita ƙarya a karan kanta laifi ne ko a cikin ku mutane bare kuma wanda kawa ƙaryar shine mahalicin ka wannan jara'a da karfin hali ya kai to shi sa Allah yake mamaki yace duba ka gani ibn kasir yace ai fi taskiyati him anfusihim kai ƙarya wajen tsarkake kansu wa da'awahum annahum abna'ullah abinda Allah ya haramta wa kansa sai da a wasu su ne su ya'ya ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan suka ƙara cewa wa ahibba'uhu su ne mafiya sauriwa a wajen Allah yasa wata aya ce to tunda kun fasan ku ne masoyi Allah ya fi san ku to ai me kuke a duniya fata manna wani mota in kuntum sadiqina ku yi burin mutuwa mana sai ce walam yatamannahu abadan nan kuma ba za su taba yi badan bi ma qaddamat aidihim ka ƙarya kike kenan saboda haka lan yadkhulul jannata suka ce ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara suratul baqara wa qawlihim da fadin su lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda nan ma suratul baqara wattikalihim da dogaran su ala a amali abaihim as-saliha cewa iyayen su yi aiki nagari wa qad hakama Allahu a ama wa qad hakama Allahu a amal abai Allah kuma yayi hukunci akan aikin iyaye la ta jazi an abu ishe a cewa aikin wani ba zai amfanar da wani ba aikin mahaifi ba zai amfanar da ɗa ba a da Allah ya ce tilka ummatun qad wani al'umma ce da ta wuce ha ma kasabat wala lakum ma sabat aikin da suka yi nasu ne kuma da kuke yau naku za ku yi ku nema shine naku kowa kullum nasu ne ma ka sabat rahina kowa nasa zai wala sa'aluna amma kanu ya amaluna ba ma fa za a tambaye ku ba akan abin da suka yi abin da kuka yi shi za a tambaye ku suratul bakara 141 kuma qala ta'ala sannan Allah ya ce wa kafa billah wa kafa bihi isman mubina kai ya isa zanubi bayyananne wannan iftira'i da suke wa Allah tabaraka wa ta'ala ya tafsirin manar rashid rida ya ce wa kafa bi hadha darbi min asanihim irin wannan nau'in zunubi nasu ya kai isman bayyanan zahiran fa innahu ta'ala lam yu'amiluhum ma'amalatan khassa Allah bai musu wata mu'amala da ya ware su bar suke ware kansu Allah bai musu wannan ba wadda ta mukhalafatin lisanin ijtima'il bashari wadda su mu'amala da Allah musu ta saba da sunnar da yake wa sauran mutane bai ware su da wannan da wannan ba allati amala bi ghayrihim irin mu'amala da yawa wasu walakinnahum qaumun magaruruna kawai su dai mutane ne rudaddu jahiluna jahilai wa qad utlqal ismu alal kadhib an sanya ma wato ƙarya da suna ism iftara sai ce wa kafa bihi isman sun kirkiri ƙarya sai ce wannan kirkiran ya kai isman aka sanya mu sun ƙaryar wato ismun wato cewa ismun kasa wa ala kulli zambin haka kuma kowane zunubi ana ce masa ism daga nan sai nake cewa famin irin zunubi yana daga cikin manya-manyan zunubai wa adamul muru'a da rashin mutuntaka halin da za a ce wannan na dan adam ne mutum ya fita daga halin dan adam kitmanul haqqi wanda abin da yake nuna haka koye gaskiya wal akazu bil batili da rike ƙarya kuma rike ƙarya din ina dan taurin kai wa hawan da san rai la jahalan wala wahaman ba jahilci ba ba samun wahami ba saboda wannan asharallahu ta'ala muwabbikan sai Allah ya ishara yana mai nuna wautar kulla manyar ta sufi bi hazihil akalak arrazila duk wanda ya siffantu da wa'innan wato ɗabi'u munana ƙa'ilan yana mai cewa aya ta hamsin da ɗaya ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا الله تعالى ألم ترى بك غنيبا بك يدوبا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب zuwa gare su dai waɗannan yahudawan wanda aka ba su rabo na yankin wani rabo na yankin littafi a sha'arawu ya ce ya'ani indahum silatin wa alaqatun bis sama'i wa bir rusul suna da alaƙa da Allah subhanahu wata'ala a sama suna da alaƙa da manzanci don an ba su littattafai don da aka sauka masa littafi ya samu alaƙa daga sama channel inda zai sadar da shi da Allah ya samu suna da alaƙa da manzanni don an tayar musu manzanni wa bil kutubi al munazzala suna da alaƙa da littafin da aka saukar minas sama'i ala ala rusuli akan manzanni Hamilu tahamilu manhajallah wanda kuma wa'annan wato littafan suke ɗauke da tsarin Allah ta baraka wa ta'ala walau kanu unatan amma kai can da aka yi musu da a ce su ma mutane ne laisa lahum mithlu hazal hazm ba su da irin wannan rabo na shegantaka lakana kalamuhum haza ma'qulan lan a sababu samai hanu da sai zan maganar su ta hankali za su yi ko ba za su yi abin da zai yanke musu ba duk wani channel nasu da zuwa sama amma yanzu channel din ya yanke a ƙarshe za mu ji la'ana ce za ta biyo bayan su saboda ne an sun bar littafin yi uminu na bijibti wa tsaguti suna wato imani da shaidani da tsagutu abdurrahman sa'id ya ce wa haza min qaba'ihin yahudu wannan daga cikin munin ayyukan yahudawa wa hasadihim da hasadar da suka yi linnabi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minina ga annabi da mu'minai an anna akhlaqahum arrazila saboda wannan munanan ɗabi'unsu wa ɗaba'ihim khabisa da ɗabi'arsu mai muni hamalahum ala tarkin imani kawai shi yasa suka kiyarda da imani billahi da Allah wa rasulihi da manzon sallallahu alaihi wasallama wa ta'awwada anhu bil imani bil jibti wa tagut sai suka canja imani da Allah da manzon sa suka dauki aljibti da tagut wa huwa imani bi kulli ibadatin li ghairillah an an ce jibti wa tagut shine imani da duk bautar da ba Allah aka wa ba duk wanda ya yarda da wani to ya imani da jibti da tagut au hukumun ko kuma hukunci bi gairi shar'illa da abin da ba Allah ya shar'anta ba duk wanda ya yarda da wannan ya yi imani da jiftu da tsagutu fa da kala fi zalika sihiru sihiri ya shiga karkashin jiftu wa tsagutu wal kahana bokanci ya shiga karkashin jiftu a tsagutu wa ibadati la bautar wannan Allah ya shiga tsakanin jiftu wa tsagutu wa ta'atul shaytani iyo shaytan biyayya jiftu wa tsagutu kullu hadha min min min al jibti wa tsagutu wa kadhalika hamalahumul kufur haka kafirci ya dauke su wal hasad da hasada ala an faddalu suka fifita dariqatal kafirina hanyar kafirai billahi wanda suka kafircewa Allah wanda suke ibadatal asnami suke bautawa gumaka ala dariqil mu'minina suka ce ta hanyar mushrikai ta fa hanyar mu'minai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙala Allah ya ce wa yaquluna suke cewa lil ladzina kafaru ga wanda suke kafirai haula ahada min allazina amanu sabila an ce qurayshawa da suka tambaye ka abul ahbab wai da mu da muke wannan addinin namu da shi da yazo da wannan addinin suka yi faɗin na maganganu a kansa wanne yafi wani sai ya ce antum ahada sabila ku kuka fi shari'a ya ga qurayshawa suna kan bautar gumaka su suka fa annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce wa yaquluna su da suka koye gaskiya yahudawa kike faɗa na kafaru ga wanda suka kafirta haulai ahada suke cewa waɗannan kafiran su suka fi zama akan shari'a min allazina amanu sama da wanda suka yi imani mai tafsirin manar yace wa ma'anar ayatu alam alam yantahi ilmuka har yanzu kai baka gani ba ayyuhar rasulu walam tanzur ila hali haula'i zuwa ga halin waɗannan allazina utu ba minan kitabi, wanda aka ba su wani kaso na littafi kaifa hurrimu hidayatahu to ta yaya an ba su littafi amma aka haramta musu shiriyar littafi saboda fahim yu'minuna na jibti wa tagut sun koma suna imani da jibti da tagut wa na ahlahu suna taimakon masu bautar gumaka min al-mushriki na cikin mushrikai alal mu'minina akan mu'minai al-musaddiqina bi nubuwatihi wanda suka gaskata annabta anbiya'ihi annabawansa wa yaquluna lil ladzina kafaru suke cewa kafirai ahada min allazina amanu sabila su suka fi zama akan shari'a akan masu imani ay yaquluna innal mushrikina suna cewa lalle mushrikai ahada wa arshad tariqan sun fi shari'a sun fi mafi kyakkyawar hanya fillazina fiddina gangane da addini min almu'minina ga mu'minai allazina taba'u muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda suke bin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa wali haza to saboda wannan ne zakara jaza'a za a ayar da zamu rufe da ita sai Allah ya ambaci sakamakon abin da suka aikata min hazihi al-asam na daga wannan zunubi killati sanqifu alaiha a ayar da zamu tsaya akan ta a yau insha Allah fa qala ta'ala anhum sai Allah yake fada game da su أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا جزاك الله خيرا الله تبارك وتعالى أولئك ai waɗannan aka ce ula'ika al-mawsufuna bima zikira kenan wanda suka suffantu da duk incan munanan ayyuka sun ce su ne kaza sun ce Allah kaza duka to la'anahumullah sune wanda Allah ya la'ance su dama kuma kaji dan an ce alla'anu inda Allah la'anta a wajen Allah shine a tsardu wani ibadu anir rahama a kore ka a nisanta ka gabarin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ula'ikal ladina la'anahumullah to wa'annan sune wanda Allah ya la'ance su ai ula'ikal ladina bayyana su a halihim wa'annan da muka bayyana mummunan halinsu su humul ladina la'anahumullah sune wanda Allah ya la'ance su ai ikkadat sunnatuhu sunnar Allah ta ƙunsa fi kalƙihi a cikin halittunsa an ya kono bu'ada'a zama su ne nisantattu an mujibati rahamatihi ga abin da rahamarsa take wajabtarwa to sun nisanci wannan ne rahamar Allah take wajabtarwa shine duk wanda yake da rahamar Allah sai ba Allah sai bi manzon Allah man yadi ar-rasul faqadi ata Allah amma su sun ibe sun yi jafa'i su da kaga abin da rahamar take wajabtarwa su sai suka bar shi wa inayatihi da kulawarsa mai yawa wannan rahama take wajabtawa min al-imani billahi ne daga imani da Allah tabaaraka wa ta'ala a yadda da shine rabban wa ma'abuda wahdahu shi kadai wal kufri da kafirci bi jibtu wa dagutu su kuma suka kuma suka rungume jibtu da dagutu din sai Allah cewa man yal'anullah sai ko duwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi to falanta jidalahu nasira ba za ka iya sama masa mai taimako ba ai falan yansuruhu ahadun ba wanda zai taimake shi min dunihi in ba Allah din ba in Allah ya hana ka ba mai baka in bai taimake ka ba mai taimakon ka in zai kama ka ba mai bashi kariya sai ya kama ka ba mai tsare shi saboda falan tajida lahu nasira ba za ka sama masa mai taimako ba ai falan yansuruhu ahadun min duni iz la sabila li ahadin ila tagayiri sunanihi ai ba wani wanda ya isa ya canja sunnar Allah don Allah ya shirya sai ya kama ka in wani ya zo ya hana ai ya canja sunnar Allah shi kuma sunnar sa walanta tajida li sunnatillahi tabdila walanta tajida li sunnatillahi tahawila ba mu iya canja tsarin Allah fi kalqi a cikin halittunsa wa minha daga cikin wannan tsari na Allah ai sunnar Allah an yakuna alkizlanu walinkisaru nasibul mu'minina bil jibti wa taguti ya zama tadewa da faduwa ba nauyi wanwar to wannan rabo ne da wanda suka yi imani da jibti da taguti ila an kala zuwa inda shi manar yake cewa wa ayatu. ayatu kaga wannan aya tadullu ala anna sababa la'anillahi Kana nuna maka cewa musabbabin fala'antar Allah lil umami ga al'ummai huwa imanu ha bil kurafat shi na sa mutane sun kama abubuwan kwashe-kwashe ba ma'auni ne na shari'a ba ba saukarwa ce ta wahayi ba su ne kurafat to mutane su kama wannan kurafat wal ababil da ababen da suke bannace wadda guyan ko kuma wuce gona da iri girman kai to wannan shine sababin da yake kawo la'anta wa annahu ta'ala innama yansurul mu'minina bijtina bihim zalika shi Allah ta'ala yana taimakon mu'minai ne idan sun nisanci irin waɗannan abubuwa idan kuma suka fada musu to ƙarshen abin da ya kai yahudawa shine la'anta sai masu imani su kiyaye ko a yau ko a gobe abdurrahman sa'idi yake cewa wa man yal'anillahu da Allah ce duwan wanda Allah ya la'ance shi lahu na nasira ba za ka sama masa wato mai taimako ba ai ya tawallahu shi tsir din da zai jibinci al'amarinsa bayan Allah ya bar shi waye zai jibinci al'amarin kan Allah ya barka wa ya ƙomu bi masalihihi ya tsaya wajen kyautata masa al'amura wa ya hafizahu ya kare shi anil makarihi gabarin abin ƙi ba wanda za ka samu in bayan Allah ya to bai taimaki mutum ba wa haza gayatul khizlani in kana neman ƙololuwar taɗewa kuma shine samu wanda Allah bai taimake shi ba wanda Allah ya la'ance shi wannan shine karshen karatunmu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara shi Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita bukatun mu Allah ka biya mana addu'o'in mu Allah ka amsa mana azumin mu Allah ka amsa mana ibadun mu Allah ka amsa mana Allah ka sanya mu cikin bayin da ake yantawa a wannan wata Allahumma ya sami addu'a ya mujibar du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibar du'a Allahumma hadha du'a wa عليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين